takardun nan babu guda ɗaya da take da alaka da darasin mu da muka yi duka gaba ɗaya ya kamata kuma tambayoyi su dinka da alaka da darasin kila zai fi sai to ciko ne na abin da a cikin darasi ba a faɗa ba ko ƙarin bayani na takala galla hmm. a inda aka ce wasu malamai ma inda na fahimci darasi hmm. sun tafi akan cewa zai yi a shirin da kudir tun kamin shekara ɗaya ko eh. suna masu kiyasi game da zakar kuɗi mm. shi ita da ya halatta ne haka yawwa yana nufin a mazhabin su shi abu hanifa yana ganin zakar kuɗi ba sai hala alaihi alhauru ba in ka ga dama za ka iya cirewa tun na baɗi kafin baɗin ta to sai ɗauka zakatul fitr kuma ita ma a haka amma ga ƙa'ida zakar kuɗi ma sai shekara ta abinda ake nufi da zuwan shekara idan watan da ka mallaki nisabi ya zo kamar na mallaki nisabi a cikin watan zulhijja 25 na mallaki kudin da suka kai nisabi to da zaran wani zulhijja ya zagawo shi kenan shekara ta yi ko da ɗaya ga wata ne ko biyu ga wata ba lallai sai an kai 25 ba kamawar watan shi kenan shekarar ta yi kenan to a nan gudun su suna ganin kafin shekara ma za ka iya fitarwa amma ba shari'a ce ta sai haka ba shi ma malik ibn anas abin da yake gani kamar sallah ce ba ka yin ta kafin lokacin ta to haka zakka ma ba ka yin ta kafin lokacin ta haka zakatul fitr ma ba za ka yi ta ba kafin lokacin ta da wannan nazara ta imam malik tana da karfi matuƙa na'am ana hmm. riga na yi bayani cewa nasa hadisin manzo Allah bai nuna mana mu ba idan su sahabbai suka haka saboda ijtihadin su sun so alkhairi mai yiwa za su shiga karkashin wa man yamal misqala zarratin khairan yara wa man yamal misqala zarratin sharran yara min hadha al-bab amma ba za mu lazumtarwa mutum ba mu gane akwai abin da zan fahimce cikin addini ya kamata in yi aiki da shi amma ba zan lazumta mutum cewa sai ya aiki da shi dan nasi bai ce ba dan gudun kada in kara wani abu cikin addini نعم ايه eh? idan duk wanda ya mutu kafin lokacin da za a fitar da zakatul fitr to ba za a fitar masa ba wanda kuma aka haifa daidai lokacin shi kuma za a fitar da shi muƙaddara matar mutum na da juna biyu sai ta haihu ana ya gobe sallah kaga za a fitarwa da wannan ran zakatul fitr ko ta haihu da safe kafin a tafi sallar idi wannan yaro za a fita masa zakatul fitr amma mutum da yake da yaya sai dan sai rasu cikin ramadan a goman farko ko a goman tsakiya ko a goman karshe kafin a kai idi ko ya rike kwana biyu baka cewa wani yaro sai an fita masa zakatul fitr dan bai je daidai lokacin ta ba lokacin ta kwana biyu zuwa safiya safiyar idi kafin a tafi masallaci ai ba maganar imam malik bane shi kadai maganar cewa ana bayar da shi min galibi koti ahlul balad ba maganar imam malik bane shi kadai daidai shekul islam ta biya ma da haka bayar fata wannan shi ya faɗa ne min babul cewa dai sadaka ana maganan fifiko duk kowanne yayi fa idan ka fitar amma wanne fi da suka ce ka tambaye mutum ko kuma ka kintaci me yafi so ka bashi ita ce tafi ba sa nufi in ka bashi abin da ba shi ne yake so ba ka da lada ko baka fitar zakatul fitr ba haka suke nufi ba kar ka fahimci haka yau in ka fahimci haka ka fahimci kuskure abin da yake nufi fifiko to subutul afdaliyya kuma la yadullu ala anna ghayra zalika kuma ghayru sahih ko ghayru jaiz na'am bai yadda ba ba wani zunubi a kansa idan mutum ya yi azumi bai samu halin ya fitar da zakatul fitr ba saboda talauci saboda rashin wadata ba komai a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha dan adam baya zama abin tambaya sai akan abin da yake da iko yake amma abin da baya da iko ba a tuhuma sa dan me baka yi ba mutum ya waye gari za a tafi idi baya da abin da zai fitar da zakatul ko abin da yake da shi bai wuce na cin rannan ba na shi da iyalinsa ba zai dauki wannan na abincin cin rannan da ya fitar da zakatul ba sai abin da ya doru akan cin wannan yinin mukaddara yawan iyalinsa kwano ɗaya sai su ci a wannan yinin kwano ɗaya ka ɗauka sa'i ɗaya ne ko sa'i biyu ko sa'i biyu da rabi ko wani maka wancan haka shi kuma wannan kwano ɗaya kawai ke da shi kaga ba su kasa fitar a kansa amma abin da zai ci a wannan yinin kwano ɗaya kuma ya kasance yana da kwano biyu ko uku to kaga zai fitar da wannan kwano ɗayan na yinin yau ya ajiye shi sai fitar da zakatar fitar da wancan sauran to amma bukatar kuma zakatar fitar da zai fitar nashi da iyalinsa yana bukatan kwano uku yanzu kuma shi biyu ne rara wannan biyun zai bayar kalli kullum na wasan sauran ya faɗi a kansa wanda ya kasa sai bi ka'idar ibda bi nafsika summa bi man ta'u ni tashi lissafi to wannan nawa ne ya fitarwa da kansa kenan to ke kuma wannan naki ne matarsa kenan sai kuma a biya ya wanda bai samu bai samu ba ai ba sai ya faɗa musu ba cewa kai na fitar maka ban fitar maka ba sai ya kawo rikici kuma tsakanin yaya ko wani ya rika jin wato ni ba nagata ni ba dan gidan bane yayi shiru kawai Allah ya gani ya la yukallifu Allahu nafsan illa wusa na'am yana hmm. gani wannan shi zai iya tambayar shi ba ni da ko bai ba e duk wanda ya cancanta ya karbi zakka sawa'un zakar wajibi ko zakatul fitr ya ga an fitar kuma ana nema a ketare shi a ba wani shi ana ganin kamar ya wadace zai iya tambaya zai iya tambaya bai laifi ba tambaya inda take zama laifi mutum ya mai da tambaya ita ce sana'a sa yau da gobe a kafa hujjar da lissa wal maharum ko amma sa'ila fala har bara kenan wannan haramun ne bai halatta ba ko roko ko bara ko yan maula haka wannan duk bai halatta ba cikin addini sai da ka'idoji sannu a shari'a na'am hmm. bari ya kammala bari ya kammala ah. to an sami na baka ne kuma da akwai wani mace tsakanin abin da ya tambaya da su da na yanzu a bashi shi ma ya fita da ma a bashi ba ya amfani da shi ba ka da abin da za ka fitar da zakatul fitr sai ka tambaye makwacin ka ya baka ka fitar a'a ba za ka tambaye shi wannan ba ka ce ba ni in fitar amma ba ni da abin da zan ce idan ka fitar da zakatul fitr ba ni ya halatta amma sai na yi roƙo dan nima lalle in fitar da zakatul fitr ba sani in yi wannan ba na'am idan aka fitar da wannan zakatul fitr din wajibi da da hannunka ka je ka baiwa muku abin nan mabukata ko kuma idan ka bayar kuncin da ake tara bai wada ba lalle bane dan mutum ya fitar da zakatul fitar sai ya wa mabukata shi da hannunsa sahabbai sun kasance suna tarawa a masallaci wanda aka ajiye riga tarawa sai su zo su ajiye a wajen shi sai su tara su kuma su bayar ga waɗanda suka cancanta amma ba lalle bane sai kai da kanka daga hannunka ga na mabukaci in ka an aka ce an nada kwamiti a masallaci ka je ka ba su kenan ka sauke nauyinka har ga Allah wannan ko zakata dole fa ba ma ina nufin ko da zakata ta shekara shekara wai karin bayani ne ko da zakata shekara shekara tunda kuna sanar da hadisin Yazid bin Ma'an mahaifinsa ya fitar da zakka ya zo masallaci ya ajiye ta don mabukata su dauka da ɗan ya shigo sai ya gani sai ya dauka je ya amfani da ita kaga kaida uba ba zai ba da zakka ba to amma yanzu ba shi ya bashi da hannun shi ba ya aje dan ka sa dauka shi kuma dan ya zo ya gaina da sha'awa sai ya dauka da dan ya dauka uban ya je gida ya ganshi ya ka samu kaza ya ce ai wasu lace dai ne ce ai zakka ta ce na fitar ya ake ka dauka yace to ai ko ban san taka bace ba sai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai da jawabi wajen manzon Allah eh yace laka ma qasta ya yazid wala kama na waita ya ma'an sai <laughs> kai yanzu da abin daga ɗauka ce ka kashe kayanka kai kuma niyyar da kai ta fitar da zaka ta yi wato kaga ba shi ya bashi ba hannu da hannu ashe ana iya ajiyewa wani ya ɗauka ko ka ba wani kwamiti cewa ya je ya raba to haka gaba yan kwamiti da suka raba sai suka raba har da ɗanka su ba su san ba ne ba shikenan shi ya karɓa ya halatta shi ba kai ne ka bashi ba hannu da hannu amma kai ka bashi hannu da hannu kaga bai halatta ba na'am kai da kake wancan eh, eh, suna inda za su kuma ya hadisi ya nuna da idan mace za ta yi azumin nafila ba shi halatta ta yi sai ta nemi izinin mijinta amma hadisi bai nuna kuma in namiji zai yi sai ya nemi izinin matarsa dan shi namiji ai shine a samanta arjal qawamun ala nisa wal rijal alaihin daraja shine shugaba da haka aka ce a nemi izinin sa ba wai janibin sha'awa aka kalla ba ta cewa wannan yana da sha'awa wannan baya da sha'awa ba wannan janibin ba janibin shugabanci aka kalla ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sannan kuma in ma janibin sha'awa aka kalla a fahimtar kuwa ba karfin sha'awa tsakanin mace da namiji duk maza saboda rashin adalci abinda suke sha mace ta fi jaraba ko mace ta fi sha'awa don mu tsabtata kalmar ta fi sha'awa ko ba haka bane ba namiji ya fi sha'awa me yasa aka halatta maka ga alhudu lokaci guda ita kuma dole mun sha'awar ta daidai za ta aura ma'ana wannan ya nuna kai za ka iya ansa bukatar mata hudu kai kaɗai kai namiji za ka iya ansa bukatar mata hudu mata uku mata biyu ta kuma sai da namiji ɗaya. saboda ita akwai lokacin da ai in ma ɗan namiji ya zo hushinsa take ji a ɗabi'ance fa shi ɗa namiji daga lokacin da ya kai balaga shekara sha biyar ɗin nan yana cikin sha'awa ke har ya kai ɗan shekara hamsin wani har ɗan shekara sittin wani har ɗan shekara saba'in kar ka ɗauka ita ko mace don ta balaga wai shikenan tana cikin sha'awa ita ba ta fara sanin kimar ɗa namiji ma ta gane kimarsa sai bayan ta kai shekaru talatin da wani abu amma duk wani abin da za a yi da ita kafin ta kai shekara talatin na yarinta ne kuma da haka a lokacin gani take alfarma take maka kai kai kake cikin matsala ita bata cikin matsala wannan min haisul ghalib wanda suka fi yawa kenan a iya samun ko wanda sun fita daga cikin zakka sun fita daga dangi wannan ba su muke magana ba amma abin da shine galibi yafi faruwa mace ba ta sanin kimar ta namiji ko ta san kimar saduwa da shi sai ta kai shekaru talatin da wani abu shi yasa aka ce matan aljanna gaba ɗayan su a turaban yan shekara 33 uku in ji abdullahi dan abbas 33 uku kafin ta kai shekara 33 yarinya ce ko ta haihu biyar ko ta haihu nawa sannan tana shekara 33 tana ganiyar ta kenan ba ta riga ta fara tsufa ba in ta wuce haka kuma ta fara manyanta ko dai bata tsufa dai ta zama babba kada in shekara 40 su sai mun zage su a wazi ko ma'ana kaga wannan yana nuna maka cewa abin da ke cikin kwakwalwar mutane da yawa ɗauka cewa ai mace ta fi sha'awa ba gaskiya bane ba da mace ya fi sha'awa haka bincike ya nuna haka ilimi ya nuna amma tun da doke mai baki ya fi gudu sai namiji ya tusu rigi mace ita ce tafi kaza ita ce tafi kaza eh ban ji ba eh cewa me ya za a yi lacca a kano ka ce yanzu in yi ta nan yanzu ai ba zai yi ba ko wanda Allah zai da nasa amanu na'am ina ganin wani lokaci ya cika masa ya kuma game da sahaba wakar warada ne sahaba ne shi a hakika wato a fa'ida na ilimin usul idan sahabai suka yi wani aiki ba tare da wani sahabi ya yi musu itirazi ba ya za a ɗauki hukunci wannan a'a rashin yin itirazi daban da cewa kuma kowa ya yi sahabbai za su iya zuwa su yi aiki zarar amal daban yake da kuma a ce kawo domin lokacin da sahabi ya ce kaza ayi kaza kaga fatawa yi to anan gurin sai a kalli duk wanda yake ganin ba ta yi masa ba zai ce ba ta yi masa ba amma dan yayi aiki da abinsa bai kira kowa ba ruwan shi da ya masa musu wani ma kila bai gani ba wani ma bai gani ba kila ko ya gani da yana ganin tunda bai yi kira ba ba zan masa musu ba ya je ta yin kayansa amma in yayi kira to ya fita ra'ayinsa kenan ni ma in na daidai da shi zan yi shiru in ban yi daidai da shi kuma zan faɗa majarradul fi'il na sahaba ba a kafa hujja da shi ko da kaulin sahabi ai ba hujja bane ba sai in sun yi ijma'i sun zama hujja na'am na'am ah, ina ba da shawara ne ko da yake ka taba yin kasa da bayani da tsawo sosai game da ganin wata to gaskiya ka san kasar da yadda kuma gashi mun hita ta kasa da kudin shi na azumi kuma wanda kasa din za su haɗu kuma karatun gobe za su ɗauki to ko zai yi gobe ya kasance sabon kasar da wai gaba daga nan wata ina ga don abin da ya kamata a faɗa daga gaunan wata malamai sun yi tayin wazi a kai wato aiwatar da abin a shi ne ke da wahala amma karatun yana nan zuzurutu a cikin littattafai malamai da dama sun yi kila yan an kwatanta abin da ni zan faɗa ko na faɗa da abin da waɗansu malamai suka fita na sai nan ninka nawa mai yawa karfin hujjarsu da bayanansa da suka yi na fito da abin fili ya ninninka nawa kaga ashe matsalar ba ta a fada ce kadai ba aiwatar da abin aiki shi ne yake da wahala saboda mutane sun saba suna yin faɗin komai na addini da ra'ayinsu to ba abin da yake da hatsari a cikin rayuwar dan adam sama da ka faɗa abin da ya shafi addini da ra'ayinka kawai da ganin damar ka ba ka da hujja sannan ba mu da abin da ke kira adabul khilaf mun ɗauka cewa lalle idan mun saba to abinda sabanin da yake nufi mai zama masu gaba da juna masu fada da juna shi kuma sabani baya haifar da gaba da juna ko rigima da juna abinda ya kamata lokacin da aka yi sabani ka yi kokarin ka san dalilin da dan uwanka ya kafa hujja da shi shi ma ya kokarin ya san naka kila a cikin naka ka ga ka hujja ko a cikin nashin da ya faɗa ka ƙara jin tabbaci na ƙara sakankancewa da ƙarfin naka haka na faruwa a cikin dare wannan haka magabata suke yin sun yi sabani kowa na sai ya ji dalilin dan uwansa idan mutum ya ji dan uwansa ya fi shi karfin dalili nan take sai sallama ya ce ai gaskiya ka fi ni karfin dalili shikenan sai ya bi shi akan wani dan ya san ba shi yawa yi ba dalili ya bi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma san zuciya ne yake da baibaye mu wani lokacin san girma da shugabanci ba ya mutum ne zai ce jama'a ina son ku shugabantar da ni ba ai ba wanda zai faɗi wannan idan ya haka ai yayi wauta za a gane shi to amma shi dan da zai kawata masa son girma din ya ga cewa tunda na ce kaza bayan da za zo in janye daga baya komai yadda dalili yayi karfi ba zan janye ba dai idan na ce na janye to na faɗi kenan shi kalmar na janye a wurinsa daidai take da kalmar na faɗi to da haka ba zai taɓa yadda ya faɗi ba kenan abin nufi ba zai taɓa yadda ya zanye ba akan ra'ayinsa ko mun yadda ya gano raunin dalilinsa to wannan ita ce matsalar da ake ciki kuma kar manta babbar illa ta nan kasar shine wato abin da maza Allah ya faɗa cikin hadisi daga cikin alamomin tashin kiyama za a samu arruwaibida arruwaibida sabai suka ce wani ne arruwaibida sai ce an rajulu tafih yatakallamu fi amr al-amma mutum da ba kowan kowa ba ya rinka magana a madadin miliyoyi har kusa suna nan da yawa yanzu saboda a yanzu idan an ce malanta a da abinda malanta take nufi mutumin da ya karanci alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu fahimta fahimta mai kyau sannan da kyakkyawan niyyar shi ya amfana da kansa ya amfana da sauran mutane sannan kullum gurinsa ina gaskiya take bita ko daga wajen wanda ya suke so ko daga wajen wanda bayan so to wannan ita ce malanta a lokacin sahabbai da tabi'ai haka duk inda malanta ta yi girma haka take to amma yanzu malanta sai ta zanto ba haka take ba yanzu malanta yawancin ta baki ne wanda ya fi baki to ya fi zama malami wani lokacin kuma wanda babansa ya zama malami shi ma automatically ya zama malami tunda ana gadon malanta mutum bai yi karatu ba amma da babansa ya rasu shi ma sai a a nada shi a bashi matsayin da ake baiwa mahaifinsa kuma ko da bai karatu shi kuma shi kenan rashin yin karatu wannan ba matsala ba ce ba manyan riguna da rawani ya karasa masa saura inda karatunsa bai kai ba sannan kuma ya samu waɗansu 'yan koren da za su rinka zagaye suna ba da labarinsa a waje kaza suna cewa ai ba dama ne kuma sun san karya suke ɗaya kenan sannan yanzu ka kan samu mutum ya haddace qur'ani ya zafari amma bai karanta ko da ahlari ba ya an zo da safin malamai lissafawa ake da shi kaga ka'ida wannan ba malami bane ba almajiri ne ya fara karatu tunda Allah ya sa haddace qur'ani ba karmar baiwa Allah ya mishi ba amma ba da ilimin addini haddan qur'ani zunzurutun sa in mutum bai karanci ilimin addini ba ai ba za a sa shi cikin malamai ba ko cikin almajirai ba manyan almajirai za a sa ba ƙananan almajirai za a sa shi to ka yanzu ya za ka yi da wannan yau ya za ka je ka samu wani mutum kawai ya yi wajen shekara ashirin yana darasi yana da gardawa a makarantar su wajen arba'in hamsin ɗari ka ce ba malami ba ne ba kuma a zauna lafiya kaga ba za a zauna lafiya ba kaga in ka tashi za yi ijma'i a gari har da shi kake nema ka ji ra'ayinsa <laughs> in ya saba to ba a samu ijma'i ba kenan kaga ai wannan matsala ce to waɗannan su ne matsalolin da suka kanan da ɗaya waɗanda zai yi wahala in ba Allah ne ya sa ilimin ya yaɗu da yawa ba ta yadda za a iya gane bambance tsakanin malami na gaske da wanda ba malami ba yadda mai tsubbu da mai rubutun sha da mai guru da laya da mai duba duk malamai ake lissafa kuma hasali ma su ne manyan malamai don su ne duk inda fada take an fi ji da su su ne malamai duk inda gidan gwamnati yake an fi ji da su su ne malamai kuma yan tsubbu ne wani ma bai iya alwala ba su ba kawai yake to ranar da waɗanda suka zanto su ne shugabanni to ana cikin masifa don manzo Allah ya faɗi wannan daga cikin alamomin tashin kiyama Allah zai ɗauke malamai sai a kyale mutane sai sai sai jahilai su shugabanci jama'a fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu sai a rinka musu tambaya ta addini su kuma kasa ce ba su sani ba sun kasa sai su ba da fatawa da jahilcin su su kuma su bata wannan ita ce babbar musiba da haka mala abubakar wato matsalar ba ta yi wa'azin ba ce bakan cewa ga yadda ganin wata ake wannan an shayi amma matsalar waye zai sa ta aiki ita ce babbar matsalar ta je mai fatan ubangiji ta'ala ya taimaka mana wajen mu samu gyara kurakuran mu amma matsalar ba karama ba ce idan ka zo za ka yi magana ganin wata yau za ka yi magana ka je rediyo ka yi magana kurani da hadisi ka gani sai gobe ka zo wani wanda baya iya karanta qur'anin baya iya karanta hadisin ya maka raddi ya bayar maka da martani ya zage zage ya hayaniya ya iya surutu ya lallo ya magana kuma waɗansu muridansa sai kabbara kuma ƙarya yake shi yasa ƙarya yake wallahi mutane da suke ta rubuce rubuce suna rubuta article da cikin jarida akan ganin mata suna nan da yawa amma kuma ko suka yi ta hirar yan jaridu kan ganin wata suna nan da yawa amma za ka samu hakikanin gaskiya waɗanda suka tsaya suka karanci matsalar suka ba ta haƙƙinta ta hanyar bincike na ilimi ba su da yawa kuma in suna da yawa to ba su ne suke da ikon faɗa a ji ba a cikin gari an tashi lissafin malamai a gari ba a lissafa da su yanzu da akwai ɗaliban ilimi wanda kansu ya waye game da karatu sun san makamar karatu ko da ba su zama manyan malamai da za a ce mutum ya kai rutubatul istihad ba amma ya san makamar karatu duk inda matsala take idan aka ce matsala kaza da ya bude littafi ya san yadda zai bude ya je inda take kai tsaye in littafi yana da shafi dubu ya san daidai inda zai je dauko ta ba sai ya karance shafi dubu din gaba daya ba to kaga wannan ya san makamar karatu to akwai su irin wannan suna nan da yawa cikin samari cikin matasa amma matsalar ba su ne suke da ikon su faɗa a ji ba ba su ne za a karɓi maganar su ba dan a yadda da ita ko kar a yadda da ita to sai ranar da Allah ya kawo canji aka samu shugabannin da suke lura da mutane ta fuskar baiwa da Allah ya ba su ta ilimi su mu'amalance su haka ba ta fuskar shekarun su ba irin yadda Umar dan Khattab ya rinka sanya masana su ne yan fadarsa in ya tashi kira su sai ya kira hadda Abdullahi dan Abbas wadansu da tijan Madina suna jin haushi mu ma muna da yaro irin sa ya zaka shiga wannan da wannan yaron mu ba sai mu zo da ya ba gobe sai ya zo ba su jaraba don ya musu bambanci tsakanin shi da su abun ba a shekaru yake ba ya tambaye su fassarar idza ja suka faɗa abin da suka faɗa ce kai kuma me ra'ayinka haka ne ce ni ra'ayina ba nasu bane ya kawo nashi Umar ya ce to na kan nan kai shine gaskiya ba nasu ga ya tabbatar musu da kasa wasu a lokacin don yanzu na abin ba shekaru bane ba baiwa waje. sai mu dakata haka sai yammacin gobe idan Allah ya kai mu wa sallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى Muhammad وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت la ilaha اليك